rahotanni da labarai da muke ɗauke da su a yanzu haka a cikin wannan tashar tamu mai albarka ta hausar mu tv cikin wannan lokaci cikin wannan rana ta goma ga watan shidan shekarar 2024 da muke ciki daga jamhuriyar nijar ɗin dai za ku ji yadda gamaryar malamai tare da gamayyar ƙungiyar fararen hula da kuma ƙungiyar ƙwadago sun gudanar da taron gaggawa don yin tur da Allah wadai ga Patrick Talon inda za ku ji Sheikh Hassan Khalid ɗaya daga cikin gamaryan malamai ya yi wani jawabi tare da kiran sunan Patrick Talon da kuma Macron domin Allah wadai ga lamarinsu domin su suke kitsa dukkan wani makirci da yake je ya zo tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Benin wanda ya kira ga malamai da kuma limamai da 'yan ƙasa domin a tashi tsaye wajen yin alkunutu ga wannan lamari da yake abkuwa a jamhuriyar Nijar ɗin mai sauraro barade mu bakku da Sheikh Hassan Kale domin saurarar jawabi daga bakinsa kafin nan mu gangara ƙungiyar kwadago inda su ma suka gudanar da taron su fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi Allah ya mana katar sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe mun gode ai sauraro lafiya kowa ya sani babu wata matsala tsakanin 'yan ƙasar niger da 'yan ƙasar benin kusan cewa babu problem tsakanin republikin niger da republikin benin kenan ina na matsalar take nan daga shugaban ƙasa na benin shine watan turawa ƙasar faransa da amurka suke tura shi domin ya zo ya takuri ƙasar niger a ta da hirgitsi a yi fitina don su samu damar shigowa su wargaza ƙasar wannan abin yasa musulunci gaba ɗai na nijar suka taru suka turo wakilansu aka zo aka yi wannan saƙo ne za a ba ku yaƙin uwa musulmai maza da mata yare da manya kowa ya san cewa wannan ƙasa tamu ta nijar ba mu da wata ƙasa sai nijar shi sa aka isar da saƙo zuwa ga na juma'a da limammai masu ba da kamsu salawati cewa in allah ya so ya yarda abin nan da muka saba yi shine karanta alkunuti alkunut a dawo gare ta yanzu muna cikin kwanaki goma masu daraja wuzuri hajji don haka waɗanda kwanaki sun samu yabo a cikin alkurani manzon allah alaihi salatu wassalam ya kawo zancen ashirul ashirul min darajar da ke gare shi babu kwanakin da ake yin aikin kwarai allah ya so su kama waɗanda kwanaki saboda shi ake ba da umarni da nan babban birni na nyame da duk manya-manyan jihohi na nijar inda duk limammai suke na juma'a su saurara da waɗanda ke ba da kamsu salwat cewa an umurce su su da alkunut game da waɗanda makiya namu kuma cikin alkunutun ma a ambaci sunan talon don shi ne ke takarar kusan wannan ƙasar yake damuwar mutane yake neman fitina ga mutane a ambaci sunan shi da sunan macron da manya-manyan arnan duniya wanda suke so su takura muna sannan sako na biyu <clears throat> in allah ya gwada muna ranar larba kenan Yamai da kewayen Yamai mai duk suke saura a zo a haɗu wanga babban masallaci na kadafi sha biyu ga watan juwai kenan ban da gobe yau muna litinin gobe talata ranar larba karhe uku ana bukatan duk wanda ke kaunar ƙasar nijar duk wanda ke jin ciwon ƙasar ga duk wanda integr ne muna neman shi zo mu haɗu a nan mu taru mu karanta alkur'ani sannan kuma mu karanta alkunutu ga babban kafirin da guda biyu ko manya na kasar benin da faransa to wannan kenan kutaren gamayyar malamai ka taurari malam hassan wanda ya jawabi a madadin gamayyar malaman a cikin taron da suka gudanar a yau dinnan goma ga watan shidan shekarar 2024 wanda suka yi kira ga malamai da kuma limamai kan a hallara a sha biyu ga watan da zai ga watan mai muke ciki ranar laraba kenan inda za a gudanar da wani taro domin yin alkunutu ga wannan lamari tsakanin jamhuriyar nijar din da kuma gwamnatin benin din musamman ma patrick talon shugaban kasar da yake kunna wuta da kuma rura wutar wannan rikici haka zalika a yanzu haka dai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali domin sake jin wani jawabi daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadago wanda ya tura wani zazzafan sako ga patrick talon ecowas bazum alasan watara wanda ya alakanta wannan makirci da kuma turawa ne suke hada shi tsakanin gwamnatin benin din da gwamnatin jamhuriyar nijar tun bayan da patrick talon ya ɗauki matakin like iyakar jamhuriyar nijar da ƙasar benin tare da hana fita da man fetur ɗin jamhuriyar nijar zuwa ƙasashen duniya da kuma safarar masara zuwa ga jamhuriyar nijar ɗin ga dai ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadagon sai a yi sauraro lafiya su samu su samu karewar gwiwa akan himmarsu ta samun su ta samun kuzari na tabbatar da tsaronsu lalle wannan ƙuduri nasu bai samu cin nasara ba saboda manya-manyan karnukan nasu na turawa cewa da eh, alasan watara da kuma tsohon hambararren shugaban ƙasa na niger sun kasa saboda 'yan kasa afirka gabaki ɗaya sun su biyayya ta hanyar wannan ne shugaba transition sun kuma karɓi wannan shugaba namu abdulrahman tani da hannu biyu kuma sun yarda da tahiyar shi sun yi imani da cewa tahiya ce yake don ƙasa don cigaban ƙasa don kakwance hankali a cikin ƙasa don taimaka ma talaka don haɓakar da arziki a cikin ƙasar mu ta nijar don haka ma duka wasu matakai da suke ɗauka na kawo matsaloli a cikin ƙasar mu ta nijar wannan kenan mai sauraro ƙarshen rahotanni da labaran da muke ɗauke da shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka cikin wannan rana cikin wannan lokaci cikin wannan rana ta goma ga watan shidan shekarar 2024 wanda kuka ji rahotanni da labarai daga jamhuriyar Nijar wanda kuka ji gamayyar malamai da kuma gamayyar farar hula tare da ƙungiyar kwadago sun gudanar da taron gaggawa a cikin wannan rana ta litinin wacce suka gudanar da al'amura domin ci gaban jamhuriyar nijar da kuma musabbabin rikicin patrick talon da yake wa jamhuriyar nijar wuta wanda muke roƙon ilahu jalla mai duka ya kawo ƙarshen lamarin ya kuma sa aljannatul firdaus ce makomar al'umman musulmi baki ɗaya ya kuma zauna mana da ƙasashenmu lami lafiya dangane da wannan dambaruwa ta ƙasar benin da kuma ko mu ce gwamnatin benin tare da jamhuriyar nijar mai sauraro za mu so mu ji tsokaci kwamen ko wani rahoto da kake ɗauke da shi cikin wannan lambar watar ɗin tamu kamar yadda kake gani ka iya danno mana rahoto ko wani labari da kake ɗauke da da shi ta wannan number whatsapp din tamu kamar yadda kake gani haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga gare ka barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma